لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان أكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تراكم من الكاتم الزبود أيوة إن شاء الله لا ذلك نبيه duk da cewa da farkon mukaddima ne a jiya mun yi bayani akan ma'anar zuhudu inda shehu ne ta ibn al ke cewa az-zuhudu tafru qalbi mawdin dunya ila manazil akhir wato zuhudu shine zuciya ta bar duniya ta koma lahira ko ta je na hararo wani matsayi na duniya kana harawo darajojin lahira wannan shekin na maka a kai zuhudu al'uti yake ba a zaki ba shi sa abu suleiman ya ce la tashhad li ahadin bi zuhudi fa inna zuhuda fi qalbi karka wani shaida da zuhudu domin zuhudu al'uti zuciya karka ga mutum rigansa dikiyayya ko marar kyau ko gudu ko tsohuwar riga yake sawa ko bai damu da sutura ba ko da abinci mai daɗi ba ko da wurin kwanciya mai kyau ba ka ɗauka cewa mai zudu ne a zudu a Kar karka ga wani rigansa mai kyau wurin kwanciyarsa mai kyau abincinsa mai kyau ka ɗauka cewa ba da zudu a'a zudu a zuciye. don ko a zuciye ne Gane, wani yana da zudu yana da wahala kisa ba kowa ne za ka ce yana da zudu ba don kaga wata alama kamar ta gudun duniya domin abun a zuciye. takan yi mutum a zahirin sai nuna mai gudun duniya ne amma zuciyarsa kuma cike take da son duniya wataƙila wani wayo yake yi domin duniyar ta zo masa ta wannan hanya ko kuma yana riya ne domin a ce shi bawan Allah ne mutumin kirki zahiri ne mai gudun duniya amma a koyo kuma shi mai son duniya su ce sa malamai suka sa annabi Suleiman cikin masu gudun duniya duk da Allah ba shi mulki ya ba shi kuɗi ya ba shi iko akan abubuwa da yawa annabi ne kuma sarki ne to amma kuma yana daga yana gaba gaba wajen masu gudun duniya a sai abin ba a zahiri yake daga cikin maganganunsa da suke nuna zuhudu annabi suleiman ya ce utina ma utiyan nasu wa ma da mimkan nasu ولم نجد شيئا أفضل من ثلاث إذ أنبام abubuwa na duniya irin abin da aka ba mutane da abin da ba a ba wasu ba duk an ba ita ma mun samu fitin abin duniya abu guda uku ne na fitar da abubuwa suna cikin kalmomi guda uku ita al'ilmu fil ghadabi war riba war riba wal qasd fil fakhr wal ghina wa khashyatu llahi fil sirri wal alani abin da ya fi komai daraja a duniya shine hakuri a lokacin da kake kushi da kuma lokacin da baka kushi wato haƙuri ya zama siffan juya domin idan za a yi maka kowane abin an maka kai ba za ka iya haƙuri ba sai ka ɗaukansa to zai zama kaman kana neman wata ɗaukaka ne a duniya ko kuma kai ka wuce wani ya taɓa ka ko kai ka wuce a taɓa ka to akwai abin da za ka kau da kai akwai abin da kuma rikin kau da kan shine maslaha Sai yanzu wani dai an siffanta ka da alhin shi ne haƙuri a lokacin da kai kuɗi da kuma lokacin da ba ka fushi sannan ya ce da tsakaitawa a lokacin talauci da kuma lokacin wadata menene alƙasu shi ne tsakaitawa wajen rayuwa iktisar wato ka zama mai tattalin arziki idan ba ka da shi ko kana da shi kada don ba ka da shi ka ce za ka wuni da ninwa ga kuma abinci a gaban ka ko ga kuɗin da za ka sai abinci ka ce ba za ka ci abinci ba ka yi ta wahalar da kanka da ninwa ka ki in ka sutura ka ta yi abin hannuna ya kusan karewa ko ba ni da shi sosai ka je ka yi ta wahalar da kanka wannan ba zuhudu ba ne kada kuma don kana da shi ka yi ta annubozarai ka taɓa wannan ka sai wannan ka taɓa ka zubar ka sa wannan rigan yau gobe ka da ita an kawo wata hau wannan motan gobe ka ajiye ta ka sake sayan wata ka dinga almubazaranta cikin wato rayuwarka wannan shi ma ba abu mai kyau bane sai dai ka zama bai na na. baina baina wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqdiru wa kana baina zalika qawa babu maqu babu kuma almubazaran kana tsakatsaki sannan na uku yace khashyatul lahi fi sirri wal alani sannan da tsoron Allah a sirri da kuma a bayyane ya zama in mutane a ganin ka kai mai tsoron Allah ne akwai girman Allah a zuciya idan ma kai kaɗai ne kai mai tsoron Allah ne ka san da shi ne amma idan sai a gaban jama'a ne za ka ji tsoron Allah amma kai kaɗai kuma ba mai tsoron Allah ba ne sai babu takawa ma a tare da kai ballanta na a samu zuhudu ثم ذات معك اتق الله حيث ما كنت فإن ترى هذا أبي سنن عن نبي سليمان كما عند أبو أبو الإمام أحمد يقال كان لكاتب في كتاب الزهد يتي جربنا العيش لينه وشهيده فوجدناه يخفي منه أدناه يتي مجرب رأيواني توشنسا دمي كرسنسا wato abubuwa na rayuwa mun jarraba su da manya-manya da ƙanana-ƙanana gaba ɗaya amma da muka zuwa sai muka samu ɗan kaɗan yana iya isa ɗan kaɗan a da nan zai iya isa idan kana cin abinci filet biyu wani yana cin rabin filet to rabin filet ne zai iya isa zai iya isa duk abin da za ka yi amfani da shi na rayuwa idan wani yana sa riga guda hamsin ko ɗari to riga uku ma yana iya riga in ka kwantar da hankalinka za su ce ka to da aka yake duk abubuwan da ake muka jarraba na rayuwa to mun samu mafi koma bayan ma yana iya riga idan mutum ya kwantar da hankali sai za a yi mutum ya kuɗi sosai ma sai ka zama bai damu da sutura masu tsada ba me yake nema sutura masu ɗan laushi-laushi akwai wanda iya kuɗi irin yajin saudiya na mai ɗan laushi-laushin nan na dajiya za a ga duk rigar sani na ga masu kuɗi da yawa da gare da jamfa da wandonsa da jamfa da wandon duk irin su yake sa da in ka sa su a jikinka sun fi daɗi za ka ji laushi a jikinka shi yanzu ba gayo yake nema ba ya riga yi kuɗi ya riga ya samu dukiya da wanda ya gaji ya san mai kuɗi ne ya ta to da haka yanzu daɗi yake yake nema kawai to da haka rigansa sai ta zama mai taushi abincinsa ya ɗan taɓa daidai gwargwado kaɗan kaɗan shi kenan Sau da haka rayuwa haka take sai ka sai samu wadatar za ka gane cewa ɗan kaɗan jin ma yana iya amma kai idan kana da zuhudu in ba zuhudun kuma to kullum ƙara duniya za ka yi cikin neman duniya ne kuma abin da zai ishe ka da zai ishe ka yace annabi suleiman alaihi salatu wassalam yana da gidaje guda dubu saman gidajen ƙarau ne kawarir wato abin nan gilas ne gilas ne zalla kasan kuma da karfe ne aka yi wato condition din karfe saman kuma gida ne na gilas zalla ne kamar irin gidajen aljanna da dai bambancin kawai na aljanna gilas din na zinari ne da azurfa kawarir ne kibbatin ne wanda babu irin su a duniya kuma a ce maka karau amma kuma na azurfa abdullahi bin abba ne ce kai irin gidan sun lahira ba irin na duniya ba ne domin ba yadda za a yi ka yi gidan azurfa a ce daga waje ana ganin ciki ko daga ciki ana ganin waje babu gidan sun azurfa kama lahira akwai kama akwai na na gidan sun ila karo ne ake har haɗawa sai a yi gidan sun da shi to shi gaba ɗaya ko a yanzu aka yi dogon bene kaga ko ina gidan to ka san gidan na ya ka san ya to shi haka gidajensa suke guda dubu yake da su to sai wata ran sai ya hau iska ba ba ya yi fushi ba <laughs> ba ba abin nan in ba hausa da ke yi ba ya hau iska wannan iska da take fifita mutane sai ya hau ta zai tafi wani gari don ita take ɗaukar sa Allah ya kore maza wannan iska da muke ɗan shakan nan in ya ga dama sai ya hau sai sai kai ni saudiya kai ni lagos kai ni ina ne duk inda yake so ta ɗauke shi to da ta ɗauke shi yana tafiya yana tafiya sai wuce wani manomi a gonansa da ya ga annabi suleiman akan iska yana tafiya ko iska tana sauka sai yana tafiya a sama ba fa jirgin sama ba haka kawai shi kaɗai ga shi tsuru yana tafiya sai ce kai da ka zo sai abu da da mulkan abinu ka lallai familin annabi dawo da an ba su mulki bai girma so da annabi suleiman dan annabi dawo da wanda wani irin mulki ne a ce iska tana ɗaukar ka ba fa aljani kan wannan ila bai kai iska abun mamaki ba aljani yana ɗaukar ka duk inda ya ga dama ya to iskan wannan iska mai taushi da muke gani ba ya guguwa ta dauke shi ba iska wannan mai taushin ta yawo da shi inda ga dama ta ce kai amma wannan ba Allah an ba shi mulki mai girma to iskan sai ta ɗauki magana sai ta kai wa annabi Suleiman sai annabi Suleiman sai ya ji abin da wannan manomin yake faɗa sai dawo sai ya zo wajen wannan manomin sai ce masa na ji abin da ka faɗa wa inna ma mashaitu ilaika li Allah ta tamanna man la ma la taqdiru alayhi yace na dawo wurin ka ne maka wani bayani don kar kai burin abin da ba za ka samu ba dan irin mulki annabi Sulaiman wa ja ya ce rabbi habli mulkan la yabghi li ahad babu wanda ke sa manzala ya zo zai daure aljani a masallacinsa yace ba don annabi Sulaiman ya ce a ba shi mulkin da kar a ba kowa ba da na daure aljani nan to amma shi aka kore masa irin waɗannan abubuwa ne yace da kai daure shi yaran madina su zo su ta wasa da shi to sai ya ce masa karka burin abin da ba za ka samu ba sama me ya ce masa ya ce da tasbihatun wahidatun ya qabalu Allahu azza wa jalla khairu mimma utiya al daud ya ce tasbihi kwaya ɗaya wanda za ka yi Allah ya karba ya ce ya ji duk abin da aka bawa dangin annabi daud wato ya fi duk wannan mulkin nawa gaba ɗaya ji annabi Sulaiman tasbihi kwaya ɗaya subhanallahi in ji Allah ya karba sai ya fi duk abin da kake ganin nan na mulki da dukiya da komai da komai da jin daɗi da ka duba sai zudun a zuciya yake duk wani na ba su kone masa ido ba ibada ita ce ne muhimmiya a wuri shi za ka da za ka yi hira da masu kuɗi wanda suka yi kuɗi wanda suke masu zuhudu za su ce maka ba abun da yake da daɗi kamar ibada me yasa suke cewa ibada ta fi daɗi don suna yi sun san daɗin ta amma in mu sai mun kasa da kuɗi baya ibada ai bai san daɗin ibadan ba ma ballanta na ya maka ba abin da yake da daɗi sai ibada sai ka duk wannan abin bai tsole masa ido ba sai ya ce bari in baka labari tasbihi ɗaya da zaka yi Allah ya shafa. wallahi ya ce abin da aka ba mu wannan gaba ɗaya me manomi ya ce masa ya ce ashaballahu hammaka kama ashabta hammi ya ce Allah ya tafiyar maka da bakin cikinka kamar da ka tafiyar min da bakin cikina wato duk wata damuwarsa gashi a gona yake yana noma ya ga annabi suleiman yana burin ila mulkin annabi suleiman da jin daɗin da yake amma da ya gaya masa wannan kalma yace to Allah ya yi maka damuwarka kamar yadda ka yayi min damuwata wannan kalman kawai ta yayi masa damuwarka to idan ibadan Allah ka sa a gaba lahira ka sa a gaba to ba wanda ya fi maka daɗi a duniya kamar ka ga ka ibada in kai na bi da raka'a biyu ya fi maka komai raka'atul fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha magana ya ce haka wani alfijir guda biyu sun fi duniya da abin da ke cikinta amma wa yake ganin hakan ne sai mai zuhudu ai wanda ba zuhudu kan a ko salloli biyar din ma ba su kai masa duniya ba to da haka ka samu ka yi ibada shi ne babban farin cikinka za ka ji wata walwala idan ka yi samu ka yi tasbihi ka yi zikirin Allah ka yi istighfari ka yi sallar nafiya ka karanta qur'ani to daɗin da za ka ji wanda ya ci farfesun kaji bai sai ji wannan zafi ba wanda ya hau mota mai tsada ko gida mai tsada ko yawari mace mai tsada bai ya kai ka jin wannan daɗin ba saboda ibada tana da daɗin da wa'annan abubuwa na duniya ba su da shi amma ba mai samun sa sai ne sai mai zuhudu mai kololuwan imani sai ke samun yin wannan abu su da abin da annabi da annabi suleiman ya ce ajaban li tajirin kaifa yakhlusu yahlifu bin nahari wa yanamu bil Ya yace mamakin dan kasuwa wai ya zai kubuta ne da rana yana rantsuwa wallahi ni ma aka gane sai yace wallahi an sai a ban sayar ba kuma da sai dare kuma zai kama baki baya kwana qiyamul layli baya kwana istighfar to sai ya zai kubuta ta yaya zai kubuta daga azaban Allah to kaga wannan yana mana kenan dan kasuwa yana zama mai zuhudu sai ya zai zama mai zuhudu ka kaurace wa rantsuwa a kasuwancinka idan ka gama neman kuɗin ka da daidai kuma a same ka cikin masu ne da masu tasbihi da ke fari shikenan ka zama mai gudun duniya duniya ba ta tsore maka ido ba ke. shi ya sa imam Ahmad aka tambaye shi suwaye masu gudun duniya ce idan yan kasuwa ba su ne masu gudun duniya ba su suwaye wanda haramun za ta zo masa ga ta nan da yawa kuɗi ne masu a a haramun ne ba zan ci ba ko da kuka waya tambaya ce to ga wata mu'amala nan ya halatta ne idan samu riba kaza kaza an ce masa ah, haramun ne sai ce to ya fafa kaga wannan shine mai gudun duniya amma wanda duniyan ba ta zo masa ba sai ya zaka ka gane yana gudun ka mutum da bai da kana yana zaune a gida sai wani ya samu ya zo ya kawo masa ya zaka ka gane yana gudun duniya ko gudu yake daurawa yana yawo ai duniyan ma ba ta zo masa ba balle kana ya guje ta amma wanda ta zo masa yake tantance halal da haram shi sai halal yake so da zai ci haramun ba wannan ne mai gudun duniya shi sa mama ya ce ha to in ɗan kasuwa bai zama mai gudun duniya wata wai mai gudun duniya amma ƴan kasuwa masu cin halal masu gujewa haramun ko masu ibada daidai gurgurdu to kaga wannan sune az-zuhad Usman bin Affan yace ma min amili ya amalu amalan illa kafahu Allah ila amali ba wanda zai aikata wani aiki na ibada face Allah ya tufatar da shi mayafin aikinka idan kana ibada din kuma sai ya bayyana a jikinka kai sai ka ji cewa kana cikin wata rayuwa mai daɗi kuma nutsuwarka za ta zama daban ko bayan Allah sai sun gane da sun ganka za su gane cewa kai bawan Allah ne kana cikin nutsuwa Allah ne ya sa maka mayafin wannan aikin naka da kake yi amma mutum baya ba ga cikin tiyuwa ya buga can ya buga ba da kwanciyar hankali kaga ba wani ya sa ka samu kwanciyar hankali a duniya kamar duniya ale bi na abi ta ale fi ta ale ni ma tu bihi wa ama lu bihi ta kun mi na ale yi fa yi na fo ta ya ti ba ale ko n yɔ n bihi ti sa a caari mi. yi te ko a san da ili mi a san da fa yi ku yi aiki da ilimi sai ku zama daga cikin ma abota ili mi. idan kana ni kokarin fahimtar addini ka kuma kana aiki da iliminka, ka mai gudun duniya wanda ba a gudun duniya ci duniyan kawai gaba ya ɗaya sauki wasu ɗinsa kullum neman duniya ne da bacci ba da lokacin da zai je fahimci addini in za ka taɓe harkokinka ka je inda ake karatu don ka fahimci addini ka yi aiki da shi to kana cin su hard masu gudun duniya kana cikin masu gudun duniya sai ya ce akwai zamanin da zai zo wanda kashi tara cikin goma mutanen suna inkari gaskiya in gaya muku ba sa yadda in ka kasa goma kashi ɗaya ne mai da da gaskiya kashi nawa kashi tara ba sa yadda da gaskiya a sai zan mutu yana karɓan gaskiya mai gudun duniya ne amma mai son duniya mai son ɗaukaka in yana kan abu zo za ka ce masa ba daidai ba ne bai zai iya bari ba saboda son duniya wannan zamani ina ganin yazo kashi tara cikin goma galibin su ba gaskiya suke zuwa kowa ra'ayinsa kawai yake son a karfafa shi ra'ayinsa kawai abin da yake a kansa ka bi shi akan haka idan da za ka masa gyara sai fushi da kai wani abin da kake kuskure ne sai a fushi da kai galibin mutane a sannan ce ina a kafa ma a kafa alaikum isnatai mafi tsoron abin da yake tsoron ke muku abu biyu ne طول الأمل واتباع الهوى فأما طول الأمل فينسي الآخرة وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا أبناء فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل yace mafi tsoron abin da nake tsorace muku zuwa na ali yace dogon buri da bin son zuciya ka ga rashin zuwa buri buri sai ka kai matsayi kaza sai ka yi kaza sai ka gina ka burin da ba za ka iya cimma burin ka ba har ka mutu wa man mar'u ma damat ushashatu nafsihi bi mudriki aqrati wa tuqbi wa la har ka mutu har ka mutu ba za ka cimma burin ka ko ba za ka takaita ba yace da bin son zuciya ba za ka bi gaskiya ba inda ka ta karkata kawai nan za ka bi yace to na fi tsorata muku wannan yace saboda tsawon buri yana hana mutum yana mantar da mutum lahira idan kana da dogon buri za ka manta da lahira duniyan ne kawai gaba ba ka tunanin mutuwa ba duniyan ne kawai gaba ya ce son zuciya kuma yana hana karban gaskiya ko an gaya maka ba za ka Da ba sai dai ka yi ƙoƙarin ka kare kan sai ce to ku saurara ku ji da duniya da lahira ya ce duniya ta juya lahira ta fiskanto yace kowace daga cikin su tana da ƴaƴa akwai ƴaƴan duniya akwai ƴaƴan lahira yace to kasance ƴaƴan lahira karo kasance ƴaƴan duniya domin a nan duniya aiki ake ba hisabi gobe kiyama kuma hisabi ne babu aiki to idan ka zama ɗan duniya za a maka hisabi ranar kiyama idan hisabin da kyau ba za a ce ka gyara ba don aiki ya kare a lahira to da haka ka zama mai gudun duniya mai fifita lahiranka a kan duniya mai aiki tukuru mai kuma nisanta son zuciya a zuciya ka zama mai karban gaskiya ka taƙaita buri kar ka ɗau duniya wani abu ka kai ta matsayin da ba ta kai ba to idan kana da waɗannan siffofin shine ka zama mai gudun duniya Malam yace bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim bismillah muna fara karatu da sunan Allah wato muna neman albarkan sunan Allah wajen fara karatu ar-rahman ne gamimiyar rahama wanda da mu'minai da kafirai duka sun suna samun rahamar ubangiji a nan duniya ar-rahimi wanda yake jin kan bayin sa a lahira in an je lahira kuma bayin Allah na gari su ne kawai suke samun rahamar ubangiji ta'ala ya sa Allah ya wa kana bil mu'minina rahima za kasance mai jin kan mumine ne kare wa sallallahu Allah ya daɗin ɗaukaka ala nabi karim abika annabi mai girma as-salah shine daukaka in an ce Allah ya manzo Allah ya ƙara masa daukaka kenan in kuma kai kai wa manzo Allah salati to kai addu'a ne Allah ya ƙara masa daukaka ke sa kai cewa kake Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai wa annabi Muhammadu salati ba kai ne mai yin salatin ba addu'a kake yi masa to Allah ya ƙara ɗaukaka annabi Muhammad sallallahu alaihi فيت كتاب فيه أشعار تجلي عن القلب المغفل كل رين يوالي قولها نفقا ووعظا وتذكيرا علي بن الحسين فيت كتاب وانا لكاتب فيه أشعار أتنسى أقول واقوكي tujalli da suke yaye kulla raini wato dukkan tsatsa anil kalbin mugaffali daga zuciya wanda suke rafanin ne wato wannan littafin na wani zuhudu akwai ash'ar waƙoƙi a cikinsa wanda waƙoƙin suna yaye dukkan wato tsatsa daga zuciya wanda take rafani ash'ar a nan jam'u ya abiya da yake tafi bai tuntun ya zo a jisi ina fi shi'ri da hikima wato akwai hikima a cikin waƙoƙi shi sama da cikin abubuwa da yawa da awaki da wa'azi da bayanai na hikimomi Ga abin da ya shafi fannoni na ilimi duka babu wanda ba yi waken sa ba saboda akwai hikima a cikin waken to irin wannan waken ya halatta wanda za a zo a waka shi irin wannan a fitar da wani abu mai amfani ko na wa'azi ko na ilimi a to amma waƙe wanda za a zo ana rerawa ka dinga jin tsikan jikinka na tashi kamar ka sha giya kana maye ka ji duniyan nan ta yi maka daɗi har ka manta da lahiranka kamar ba za ka mutu ba wannan haramun ne domin shagala ne yasa ubangiji ta lace wa shu'ara yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun masu mawaka batattun mutane da suke bin su shi yasa da mutum zo yana kiɗa yana waka to ka lura su waye a wani za ka ga alaran mu'mini a wajen da malamai da bayin Allah na gari masu zuhudu ba za ka gansu a wurin ba dan hayaniya za ka gani kila sai yara kuma to inda abun kirki ne da bayan Allah na gari to za ka gani a wurin amma idan mutum ya zo ya kafa wa'azi ba mutane kirki za ka gani a wuri ko da haka wannan babban dalili ne na cewa ne waƙa haramun ne shi sa wasu daga cikin bai kan su musulunta sun kafa dalili da wannan da makafirai suka ce manzon Allah mawaƙi ne sai suka lura suka ga duk mawaƙan makka da wayanta ba mutanen arziki ba ne suke bin su to shi ko manzala ta kuma mutanen kirkin ne dottawa su suke musulunta su abubakar da su umar manyan mutane su suke musulunta masu mutunci a cikin jama'a su ne suke musulunta suka ce da mawaƙi ne da ɓatattun mutane za su bi su yi masu shan giya da sauran da fasikan mutane amma mutanen kirki ne suke gane gaskiyan su bi ba sai ba mawaƙi ba ne wa shu'ara'u yattabi'un al-zawud sai don mutum zai kafa waka da kiɗa yake maka addini ne to Allah ka lura su waye aure ba matasa ne kawai masu godewa ba wanda ba addini a tare da su hayaniya ne ba ilimi ba addini ba za ka samu malamai a wurin ba ko dottawa ko nitsatsun mutane masu ibada ba wanda suke sabu sahun gaba a masallaci ba za ka same su a wurin wannan wurin suna daga kafa suna wantsalawa suna suna rawa ba suna waka ba ko suna amshi ba duk ba za ka samu wannan ba kaga wannan bayan da za a iya zama addini da addini mutane kirki ne za su yi shi yasa sa mazan sama yake ستكون في آخر أمتي أناس يستهلون الحر والحرير والخمر والمعاد أكرشن دونا ذا وسموت عن السنة الأمانة ولا نستطيع على التأذنة وسوء على الحرير وسوء على التجيع وسوء على التكما في الأدواء فقال في الأدواء حرام مني وني زي على التأذنة ما تمشي من ذا لا ما بعد الأباري سوى أقول ما سوى على التواحد على منفشة الديوان يتي تجلي كل عيني wanda suke yaye dukkan wato rainin tsatsa anil kalbin mugaffali daga zuciya wanda take rafkaninniya ga barin ibada ko ga barin ibada wato idan ka karanta wannan littafi na zuhudu zai yaye maka tsatsa zuciyarka idan akwai tsatsa a zuciya rainu shine tsatsa kamar yadda zuwa qur'ani cikin suratul mutaffifin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun kafirai da idan an karanta musu alqur'ani وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أكرا تاوت القرآن يقول كان تاطون يعني قوي وعتي تاطون ألا ليك إن يوم ترطاقة أزوك أن تهند بذيك أن يكتين إن تتكيب يلا تعالى تعالى يتعاك كالي الزوك أبن نسكي أي كتاوة تاطون ألا شيني يساقع أشكين زوتي نصر رانا على قلوبه ما كان يسكين to sabon Allah yakan sa zuciya ta yi tsaka menene zai yaye wannan zai goge wannan tsakan ne sauraron wa'azi akwai wa'azi kuma a cikin wannan littafi da tina mutuwa ya zo a hadisi inal quluba tafza'u kama yadda al hadith qalu wa ma jala'u ya rasulullah qala tilawatu alquran wa ziyaratu zuciya tana tsatsa kamar yadda karfe yake tsatsa suka ce a za a yaye tsatsan zuciya yace karatun alqur'ani da ziyartar makabarta a wata riwayan kasaratu zikril maut wa tilawatu alquran yawan tina mutuwa da karatu alqur'ani shi yake goge ne kakan zuciya to kaga wa'azi ke nan ke, don qur'ani sai ka san me yake faɗa wa'azi ne yake goge kakan zuciya ya zo a hadisi don kai laifi zunubi wani digo baki ne yake dibuwa a zuciya idan ka tuba sai a goge wannan ka zama ta in baka tuba baka ƙara wani laifin su wani digon bakin ya sake dibuwa gobe ma ka sake baka tuba sai ya ɗigo a haka sai zuciyar ta yi tsaka in ce tsaka sai ta kullu sai zama alkhairi ba ya shiga sai shari ba za ka so alkhairi ba kaga shine an yi yunki zuciyar zuciyarsa ban tsaba Allahu alaihi to wannan shine babban hukuma da Allah zai wa mutum in yana laifi baya tuba sai a kulle zuciyar ya zama alheri ma ba zai shiga ba to babu hukuman da ta fi wannan a duniya duk da za a yi wa'azi da zai shiga kawai saboda haka mutum ya mutu kawai zai san da azabar Allah to wa'azi shi yake goge zuciya gogewa ka je yau da gobe sai ga zuciya mutum nawa ne wanda ba mutane kirki ba zuwa wurin karatu ya bai da su mutanen kirki kullum imanin ka yana karuwa kullum yana karuwa Cike na harka zama mumi amma in ba ka zuwa wajen wa'azi to zuciyanka kuma kullum ƙara tsafa da ka dinga yi wa ne ƙaunana نطقا ووعدا وتفكيرا علي بن الحسين علي بن الحسين علي بن حسين يوالي قولها yana jeranta faɗin waɗannan baitocin naskan a jere wa wa'azan da wa'azi wa tafkiran da tunatarwa wato wanne wallafa wannan littafin Ali bin Hussein wasu ce shi ne Aliyu Zainul Abidin wato jikan abin nan sai na Ali jikan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to shine nan masu biyar biyar ne sannan malam na iya wanda aka lissa na malam jibrin malam na iya na zare wani babban malami da aka yi a can baya malamin zaure wanda ya karanta da manya-manyan malamai to shine ya kara kowane baiti da ya ɗauka sai ya kara rabin baiti a ɗaya rabin ɗaya rabin ma ya kara sai ka zama yar goma idan ya ce kitabun fihi ash'arun tujalli to sai ya ƙara wani rabin baikin nasa a gaba sai sai maimakon anil qalbin mughaffal kull raini sai sai abun nan abun nan kitabun fi ash'arun sujalli an zihni sadir rusukh shayni an zihni sadir rusukh shayni yana yayi rusukh shayni tabbatan aibi an zihni sadir daga hankali mai tsatsa kaga ma'anar dutse ne wannan kuma anil qalbin mughaffal kull raini yana yayi tsada daga dukkan zuciya wanda take mai wanda take rafkane ne kaga duk ma'anar da ne shi yasa maka ce to mu yar biyar din za ta wadatar da mu ba sai mun yar goma ba duk wa'azin da yake cikin yar goma ma akwai shi a cikin yar biyar to sai ta zama guda goma goma wanda galibi ita ake karantawa a zaure wannan ma ana karanta wannan littafin shahararre ne ana karanta shi a makarantun zaure duk da cewa galibin ɗaliban suna karantawa saboda zuban da ke ciki wato akwai kalmomi masu wahala na larabci wanda in ka iya su ka shiga ne takardar larabci za ka iya fahimta galibi amma littafin an yi shi saboda ne ya koya maka zuhudu to mu duka don duka biyu za mu karanta ba za mu karanta don ya koya mana zuhudu shine na farkon shine babban na biyun kuma mu san kalmomi masu wahala Wani ko saboda dalibai ne kaga rainun shine tsatsa asalin kalma mai saukin sa shine as-sada'u Shi ne tsatsan amma mai mana yake zafi shakka na imani ko da zunubai sai ka dinga shakka to wannan littafin zai yaye maka wannan shakka da rashin karfan gaskiya to yayi shi ne nasan a ƙare a jere wa wa'azan da kuma wa'azi wa taskiran da tinatarwa Su ma'ana sai ne wa'azi da tinatarwa wa'azi a gargaɗe ka ka ji tsoron Allah ka bar kaza taskiran a tinatar da kai ƙila ba ka san abun ka manta ne ko ka manta da gangan sai a tuna maka wannan abun ko da ka san shi to wannan addinin musulunci ya gino akan haka ne udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawqizati al hasanati wajadilhum billati hiya kai kira zuwa ga addinin Allah da hikima da wa'azi ne kyau in ya gagara kuma sai kai jayayya da su ta hanya mai kyau shine muqabala amma farkon kira zuwa ga hikima yanzu idan mutum zai karbi nasiha ka ba sai ka ja aya ko hadisi ba ka ya hutar da kai ta hanyar hikima kawai shi kenan ya yi ta ba aya ba hadisi to ne kuma jawo ayoyi da hadisai za ka yi in kuma hikimar ba ta yi amfani ba to ka tafi gaba shi ne shine al sun hasana wa'azi mai kyau shi ne wanda za ka ja aya ka ja hadisi ka buga misalai in ya fito nan ka fito ta nan abu kaza kaza ne shikenan sai kaga mutum ya ya ya, ya samu fiƙa, ya amince da wa'azin domin kana kafa dalilai a wa'azin kana cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce to kaga wannan ka same shi mutaraddid kenan wani malamin balaga akwai khaliu zihni akwai mutaraddid khaliu zihni shine wanda bai da wata shubuha da ta gaye shi dama can ba dan bidi'a bane bidiyoyi ba su shiga shi ba su shike shi ba in ka zo za ka karantar da shi sunna cikin sauki za ka koya masa mutaraddid kuma yana baina baina tsakanin sunna da bidi'a to wannan fa yana bukatan ayoyi ayoyi kafin ka ainihin ka iya gamsar da shi da hadisai akwai kuma munkir wanda duk abin da ka kawo masa asali ne maka inkari saboda bidi'a ta masa ta masa kanta a zuciyarsa kace zaka koya masa sunna duk abin da ya kawo to asali ne ban yadda ba kaga wannan yana bukatan ka kwankwashe shi da ayoyi masu zafi da hadisai kuma ka rusa masa dalilansa da shubuhohinsa duk ka ɗauka ka rusa su sai ka gina naka kafin ya iya karba haka ma ne balaga ka kasa mutane masu sauraron magana kashi uku to idan kana magana da wasu ka san waye in khalilu dini ne shikenan dan hikimomi kawai ya isa kar karka walar da kanka idan mutaraddi ne akwai bukatan adali in munkir ne kuma ba to dole sai ka kwakulo dalilan sa mai inkari akalin dama ya ce baka bai yadda bane daga ce amma ka zannan bayan ka ba shi amsa ka zannan kuma ba kaza ba ne kaza kaza ne ga abin da ake nufi in ayan an canza masa fassara in kuma hadisin bai inganta ba hadisin bai inganta ba dole sai ka rusa masa dalilin sa kafin ya iya fahimta to wannan shine wato ila kabili rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana shekhu isami sai na cewa ba a muqabala sai hanyoyi biyu sun gaba idan hikima za ta yi shikenan in ba ta yi ba wa'azi zai yi shikenan kar ka tafi muƙabalan mai kuma to in duka suka gagara fa mutum ya zama mai saurin kai ki karban gaskiya aka ga zai zama mai barna a bayan ƙasa zai rusa abin da aka gina kuma yana son gaskiya sai ya muƙabala da shi domin ya fahimci gaskiya amma duk muƙabalan da ba gaskiya ake so ba duk yanda kai ma ba zai gamsu ba kawai yana son ya tallata kansa ne yana son ya rusa gaskiya ne kawai ka share shi ka ci gaba da faɗan gaskiya ai mutane masu hankali ne za su gane wane ne mai faɗan gaskiya waye mai son shahara ko son a sani shi ke zai ka share shi yace harful hamza wato wa'azi kala abin nan mun dai sa maka wa'azi akwai bukatan dalilai da sauransu hadisin irgawo bin bin bin sa'i wato shi wa'azi akwai daga hankali a cikin sa yace wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan بليغة وجد منها القروب وزرف منها العيون حتى قلنا كأنه أ ن موجد موزئ يا رسول الله فعوزنا يا رسول الله و مزالا ز ي م ظلامنا و أ ز ي م مجدك آه، مكي تقوك زكا تمسك قريدا هرمك يا رسول الله كما ربان فانا كتي كما و أ ز ي م ربان فانا كما نوزيتي اتي اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه سكن يموت وزيتي لطريق ورم الله سويش وغبني بيها تكاد و أ ز ي م اقول لك ان in ba yi kukan hawaye ba za a yi kukan zuci wannan shine wa'azi mau'iza baliga amma idan za ka zo wa'azi a yi ta dariya a taki nishaɗi wannan hira ne hira ake maka ba wa'azi ake maka ba yaushe kasan zuciyanka za ka goge ina da wahala ko za ka yi ka ƙara nishaɗi kawai ka tashi ka tafi in an tambaye ka yanzu ka ƙara imani ba ka ƙara ba to ya za a karanta maka al alqur'ani da hadisin manzo Allah imani ka bai karu ba mu bangiji ta lafi inna man mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana in an ce maka Allah ya ce ma tun daga nan za ka ji zuciyanka ta kori ta kawai jinin Allah ma mai zuciya nan karanta maka aka yi bayani akai wa'azi zai ya kara maka imani to sai za a yi wa'azi ko bai kara imani bai zama wa'azi sai dai zama hira amma ba wa'azi ba حرف الحمزة حرف الحمزة ما لا بين لساس سهرة في حرف هو نهار في بيتي في هذا كشان حروف البداية يتي تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء وسوى الموت بين الخلق طرا فكلهم رهائن للفناء ودنيانا وإن منا إليها وقال بها المتاع إلى انقضاء ألا إن الركون على غرور إلى دار الفناء من الأناء فقادينها سريع الظعن عنها وإن كان الحريص على الصواعي يتبارك ذو الأولى والكبرياء ذو الأولى ما بوتين دوكك والكبرياء تجرمة شيء أبنجي تعالى تبارك البركة سنة يويت معنى تبارك دام سلطانه كفر خيره ودام سلطانه وعظم شأنه الخيرات سنة يويتها mulkinsa ya dawwama sha'aninsa ya girma wannan kalmar Allah ta'ala ne ake ga ita tabaraka to da shi ne wanda yake da irin wannan sifa to ma'abocin ɗaukaka shine ubangiji ta da girma tabaraka albarkatunsa sun yawaita da alkhairansa Allah ta'ala shine zul ulumi, kamar yadda ubangiji ta'ala ce zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al Allah shi ne gaskiya shi ne an bauta da gaskiya kuma ubangiji ta'ala shi ne maɗaukaki shi ne wanda yake mai girma sau da ka al'uda Allah shi ne fasu da wannan wudu ƙadirin, wa wudu ƙaharin, wa wudu makani wudu ƙadirin daukakan daraja Allah shi ke da kololuwanta wudu ƙaharin daukaka ta rinjaye wa huwa al-qahiru fawqa ibadi ba mai rinjaye sannan akwai wudu makani ɗaukaka na mai yana saman halitta kowane da dalilan wa ma qadarullah haka qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matawiyatun bi yamini Kafurai da sun san darajar Allah hakikanin darajar darajansa da ba za su kafirce masa ranar kiyama Allah zai ya mutsa duniya ne ya damke sama da hannunsa na dama kasai da hannunsa na abu ya ce ana maliku aina bulukul ni ne sarki na sarakunan duniya duk girman sama da kasan nan zai ya musa ya rike su kamar karke kwanan zara a jihar Abdullahi bin Amfa to kaga ubangiji ta ta'ala matsaukaki ne sannan mai me rinjaye ne wa huwa qanu fawqa ibadi yana rinjaye a sama ba ba abin da yake gagaran Allah fir'auna bai gagare shi ba ya bar fir'auna ya sai ya sai a karshe ya zo rinjaye fir'auna ya halakar da ya je dinga ihu yana musulunta ma ba a karɓi musulunci nasa haka nan ba wanda ya zai a ce taurin kansa ya kai ya gagari Allah babu sannan Allah yana saman bayinsa ba ya takuɗe da bayinsa da dalilai na ayoyi da alƙur'ani da hadisan manzala da sama da maganin magabata da ijma'in magabata ina saman hadisansa shi sama za da zai gana da shi sai da ya wuce samman bakwai gaba ɗaya sai da gana da ubangiji ta to Allah shi ne yake da wannan to duk wani mai ɗaukaka an ɗan san masa kaɗan ne amma ba za a kwatanta da ɗaukakan Allah duk wani mai girma dan san masa kaɗan ne amma girmansa ba za a kwatanta shi da na ubangiji subhanahu wa ta'ala ba sai ce da bin jamali bin jalali wa bin baqai Allah tafarra da ya kaɗe ta bin dalali da ɗaukaka wa bin baƙa'i da wanzuwa shi kaɗe ne mai dalal ɗaukaka ta ƙololuwa babu mai ɗaukaka irin ɗaukakan Allah wato wasu sarakuna na laraba ana ce musu sahibul jalala to amma sarakunan saudiya saboda suna tare da malamai suka ce su su yadda da wannan sunan ba a ce sahibul jalala ai Allah shine zul jalali wal ikram ma abocin jalali shine daukaka cikin ya ake ce musu sahibul sumuwi sahibul sumuwi ma abocin daukaka ko mai kalman sumuwi ba mai kalman jalali ba jalali ta girma jalali ta yi girma wa ana cewa sahibu sumuri sai kuma da fahad ya zo ya gyara haramin makka da madina ya zo ya musu hidima masallacin makka aka gyara shi masallacin madina a irin gyaran da ba taɓa musu ba sai aka sa masa kadimul haramain sharifai me yi wa haramin makka da madina hidima shi ke nan wannan sunan kuma sai zama ya fi jin daɗin tafiye da kowanne da zuwan da zai zo kuma sai a ce masa kadimul haramain sharif a ce kana yi wa haramin makka da madina hidima ya fi daji akan ake sahibu sumuwi to sauran ƙananan sarakuna da gwamnoni da waye da familin sarakuna sai a dinga ce musu sahibu sumuwi daukaka amma bai kalman sumuwi ba mai kalman jalal ba to da ubangiji ta ala shi ne gujjalali to amma wasu sarakunan ana ce musu sahibu jalal kamar sarkin jodan sahibu jalala ake ce masa da wasu daga cikin sarakunan larabawa wa bil baqa'i Allah shine wanda ya kadaita da wanzuwa kamar yadda ya kaɗe ta da jalala girma mai ma'anan jalala to haka ne ya kaɗe ta kuma da wanzuwa kowa zai kare ban da Allah kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda yake bayan duniyar nan zai kare amma ubangijin ka subhanahu ta'ala zai wanzu shine ma abokin jalala da girmamawa shi ne tantancewa to kaga babu mai wanzuwa sai Allah ta'ala to in ku haka ne ya kamata mai ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya san cewa duniyan nan ya zo ne kuma zai tafi Allah ta hada shi kaɗai ne wanda yake mai wanzuwa babu wanda zai zai dawwama sai ubangiji su subhanahu wa ta'ala wannan siffansa ne kuma sai yasa wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi wannan abin ya tafi ba wai mutum kawai ba komi ma ba mai wanzuwa komi da kasani sani zai kare wanda bai kare ba ma nan gaba zai kare wasu kuma an yi su sun kare sun zama tarihi mu ma za a yi mu mu ƙare ko mu zama tarihi shi yasa yake wa sawwal mauta bainal khalqi turran fa kulluhum rahayn lil fana wa sawwal mauta ya sanya mutuwa bainal khalqi tsakanin halitta turran gaba daya wato babu wani wanda bai zai kare ba babba ne kai ko yaro zaka iya mutuwa me kudi ne kai ko talaka to inda malami yake cewa faqiran aw ghaniyan za ka ra'i shine karshen baitin sa to da haka ko kai mai kuɗi ne za ka mutu in kai talaka ne za ka mutu in sarki ne za ka mutu idan kai yaro ne za ka mutu babba mace namiji ba wanda ba zai mutu ba da maɗaukaki da sai kowa zai mutu ya sanya mutu a tsakanin mutane gaba ɗaya ɗurran ma'anansa jami'an gaba ɗaya sai ce fa kulluhum dukkanin mutane raha'ilu jingina ne dai fana ga kare ana nan an ba da jinginan su za su kare nan gaba an raba su ga karewa shine ma'anar wannan za su kare ko da ka yau da gobe wannan ya tafi wanda bai tafi ba ma kana da yakinin zai tafi kai kin ma kana da yakinin za ka tafi wata nan ba zai zama babu kai sai dai ba sani ba kana yaro kana matashi sai ka tsufa za ka mutu shekara nawa za ka yi wannan bawan da ya bawan da ya ka wannan sai Allah amma tabba za ka kare kowa da kwari da kullu nafsin yi kasul maut wa inna ma Fa tuwaffawna wa yawmal qiyamah فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة wa فاز وما duniya الدنيا إلا متاع wuce dukkan wanda yake bayan duniyan nan zai kare zai mutu kowane rai zai ɗanɗani mutuwa yanzu ubangiji ta ana cika muku ladan ayyukan ku ne a lahira nan duniya wurin aiki ne <clears throat> amma hisabi da cika maka sakamako sai an ne lafiya duk wanda aka nisan daji daga wutar jahannama aka kai shi aljanna ubangiji ta lafiya faƙar faza wanda ya samu babbar sai an yi hisabi an duba ayyukan sai a gani to idan da za a ce babu mutuwa to wani wahala za mu sha kuma na yin ibada ka bar hakokinka ka zo masallaci sai ka je ka neman kuɗi kawai ka gina duniyar ka kawai to da haka mutuwan nan da tashi a nan shi yasa mutum zai bar harkokin sa sai a fahimci addini ya aikata shi don ya san akwai wani gida wanda yake madawwami ba wannan gida mai karewa ba to inda a ce babu mutuwa babu tashi a ai da mun sha wahala kawai da wayanda kuma ba sa addini sun ci bulus to ina lamarin ba ka wani kullu nafsin za'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون kowane mai rai sai ya ɗanɗani mutuwa a nan rayuwarku Allah ta ce za mu jarrabe ku da sharri da alkhairi a matsayin jarrabawa za mu ɗanɗana muku masifu da bala'i talauci mai tsanani rashin lafiya masifa asara da sauransu sannan kuma da alkhairi ni'imomi kala-kala arziki lafiya ilimi da sauransu amma Allah ta ala ce duka wannan jarrabawa ne zuwa garin ni za ku koma zuwa gare ni za ku koma wato idan Allah ya maka ni'ima ita ma jarrabawa ne idan Allah ya maka arziki abun nan ba ya tsora maka talauci ita ma jarrabawa in rashin lafiya ne masifa talauci kai hakuri shi ke na ka haifi jarrabawa sai Allah ya baka ladan masu hakuri da wannan mutum idan kuma ni'ima ce jarrabawa ne ana buƙatar godiya wa Allah sai Allah ya baka ladan masu godiya wanda ita ma ba ta da ba ta da iyaka to kowane mai rai zai dandani mutuwa ba wanda da zai mutu kuma har likitoci ma suna mutuwa idan rashin lafiya shi yake kawo mutuwa ai likita ya san cuta ya san magani kama mai sa shi mutuwa ma tasabihu wal mudawa wallazi jalaba dawa'a wa ba'ahu wa man yasha likita ya rasu wanda ake magani ya rasu wanda ya kirkiri maganin ya rasu wanda ya siyo maganin da wanda ya sayar duk sun mutu wa ya rage babu wanda ya rage to tunda likitan ma ya rasu ballan tana wani ya sa idan cutar ajali ya kama dukkan da aka yi bayan da za a yi kaka shi ba yadda za a yi kaka shi wa idan mani ya so an shabat asfaraha alfaita kulla tamimatin da tanfa idan mutuwa ta kafa ta to ba wani magani mai amfani a yi ta bugawa a je amerika da germany da saudiya ko ina a je amma mutuwa sai ka ɗauke ka sai ka ji doktawa ne ya rasu to ya kai mutu qul lid-tabibi takhaffafa ya gurrata man zaddabibu bi da'ihi arda ka tambayi likitan da ya mutu wai waye ne harbe ka da ciwon ka mutu ya kai ka mutu shi ba kai sani ba ko da babu wanda bai sai ko ba wanda bai zai mutu ba kuma mutu wannan ba ta san randa da zaka mutu ba yaushe zaka rafkana ya zaka rafkana ba ka gina ka? Abun da kake ginawa na duniyan baka san zaka ka more shi ko ba za ka more shi ba kaga ya kamata lahiran ka ita ce a gaba kuma ba ni da zaka ka samu idan baka gina lahiran ka duk ku neman kuɗin ka duk abun da kake samu babu nutsuwa in dai kai musulmi ne sai idan kana gani kana ayyukan alkhairi na lahira nan ne za ka samu nutsuwa eh ina ɗan jin daɗin rayuwar duniya amma ina kina ga ina bautan Allah ina kauracewa sabon Allah wannan sai ya sa maka kwanciyar amma in ba ibadan ga sabon Allah kuma duk lokacin da ka tuna kuma hankali ka zai tashi sai ya zama duniyan ba za ta maka daɗi ba dole sai ka haɗa ta da tsoron Allah sannan za ta zama wato ainihin mai daɗi sai ya ce wa na wa in minna ilaiha ya ce wannan duniyan namu ne wa in minna ilaiha ko da ma mun karkata zuwa gare ta muka ce duniyan za mu tara wa tsada bi halmatawa jin daɗin duniyan ya yi tsawo idan bai ba yi bai zuwa ga karewa ne ba ko shekara dubu nawa za ka yi kuma sanar za ka mutu wajen ita alfan sun ma alfai ne ba da hawa la budda mai yau mai ya samu ka rayu shekara dubu a ƙara maka dubu biyu wata ran za ka mutu to duk yadda duniyan ta yi daɗi ba za ta ƙare kuma ba za ta iya ƙure ta ba ka ce a ne yanzu alhamdulillah ba na buƙatan kuɗi kuɗi sun ishe ni zai yiwuwa to tun da ko abinda kake tara wannan ba ni ka zai yi ba to me yasa ba za ka kwantar da hankalinka ba ka samu wadatar zuci ka ji kawai dan wannan din ma ya wadatar da ni ba zan daga hankali na akan abin da ban samu ba a ya jami'a duniya li ghairi balagati liman tajma'u dunya wa anta tamut ya da tara duniya ba tare da ya isa burinsa ba ba zai yi ba a ce yau ka kuma burinka gaba daya sai dai ka tsufa ka gajiya ka kasa komai kashin ka yi laushi ba za ka iya zuwa ka nemi kuɗin ba ko rashin lafiya ko a daina yin ka ka zo ka kasa kayan ma saboda tsohon ka zo a wuce ana saya wajen matasa na ne wanda za a ba kwarfan gida ma kai kayi ga ka gama yawo masu jini a jika ake bawa sai dai duniya ta kika amma ba kai ta kika ba sai ya zama ba a yi da kai kwata-kwata to wa za ka tara a duniya ba za ka kai matuƙa ba za ka sai ka kwantar da hankalinka ka ɗan zai ya ka manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace law kana ibn adam wadiyan min zahabin latamanna an yakuna lahu tali wala yamdu jawfa min Adama illa turab da dan adam yana da kuri biyu na zinare cikin kuri wadi kamar yanzu wannan kuri na na gadan mun nan a ce an cika maka da shi wannan kogin biyu da zinari aka sake cika maka wani kogi da zinari to da sai ka burin ina ma a ƙara mini kogi na uku a cika a samari a ce naira ko a cika maka da naira bi da bai kasan zinari ba a ce yan dubu dubu sababbi an cika kogin nan a cika maka wani kogin sai ka ce ina ma ina da nau ba abin da zai cika cikin dan adam sai to ba ne ma'anar wannan magana ba ran da dan adam zai ce ya gama cimma burinsa sai dai in ya mutu ya zama tutsa ƙasa ta cika bakinsa ya zama tsutsa sannan burinsa ya kare amma matuƙa yana raye ba zai kare ba to sai ka takaita ana takaitawa kana son abun amma sai ka fidda shi a ranka shikenan magana ta kare amma duniyar nan ko da ka ɗan ji ɗan dajin ɗan kaɗan ne kuma zai kare kul mata'u duniya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna qatila ka zai musu rayuwar duniya ɗan kaɗan ne ba ɗan jin daɗin rayuwar duniya ko shekara nawa kai zuwa kuma wanda zai shekara dubu ne a yanzu a zamanin nan ba ɗari ma zuwa yi ne ka kaɗan ne kuma da zaran ka kai tamanin to jin daɗin kuma ya ƙare abin da za ka ci ka ɗanɗana da ka ji tafsinsa a yanzu kuma ka fara ne ya fara da kuwa ka kai ta zai ɗari ma ba wani da za ka to da haka ka sa wani riga ma ka ji ta kama jikinka kana jin daɗi duk in ka tsohon duk ba wannan ne a gaban ka ba za ka sadu da iyali ka ji daɗi ba ya wuce ka to ballantana kuma idan ka ka tsofa kuku nan kai kan yanzu kawai ana jiran mutuwar khalifa ka zama kaya ka zama damuwa kawai dai a samu a rabu da kai lafiya yi shi amma to ka zama ta'u duniya din qalil ne dan kaɗan ne hiya dunya aqallu min al-qalil wa ashuquha adallu min al-dhalil tusibu bi fiha qawman wa tuhmi wa hum mutahayyiruna bila dalil duniya ta fi ɗan kaɗan ma kaɗan. na kwatanta ta da lahira mai beginta mai cewa sai ya tara sai biyo da kanta a duniya wanda zai yaki can buga can buga can walakanta yake tana imo da mu ta kurmantar da shi zama baya shi baya gani ta makantar da shi kaga ya imo sai ba tare da wani dalili duk abin da ya tara dan kaɗan ne wanda zai yi amfani da shi ba wai duka ba ne dan kaɗan in zai amfani da shi shi ke ya wadatar da to shine mala yake cewa inda ma za mu karkata zuwa ga duniya a ce ma muna jin daɗin to mu sani fa ɗan jin daɗin wani ɗan kaɗan ne kuma zai ƙare nan. to me za ka daga hankali ka a in duniyan nan ta zo halar masu halar kai maraba da ita amma in ba ta zo ba me ne dole dole sai ta zo ni za ka ƙetare arzikinka ne ba ka ƙetare arzikinka ba ka kasa isa da gunka abinda Allah ya kaddara maka nan shine مدرسة آية إن روح القدس قد نفس في روحي أنه, لا أنه لن في روحي أنه لن تموت نفسهم حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وعلى مليون في البلد إذن روح القدس هي ملاكة يقول يا يبوزا عرينا يا من واحد إن ياتي الله وتزيد نفس سياتيني أرض كنفة الدنيا بوادة إن الله يقدر ما فذاك ملكي في مئة ديا الدنيا والله تيكا ملكي تكافي كبير تيكا ملكي تكافي كبير تكافي كبير تكافي كبير تكافي كبير تكافي كبير sai ka ke ta kafin ka mutu mutuwan arzikin mutu yana neman sa fiye da ajalinsa ajalin ka ba zai neme ka ba sai ka cinye arzikin ka kafin ajalin ya zo in akwai loma ɗaya da ta rage sai ajalin ya saurara maka ka ci wannan loman sannan ya zo ya sauke ka in akwai wata miliyan ɗari da ta makale sai ta fito ka same ta tukunna kafin mutuwan ta sauke ka don riga an kaddara sun ranar zane ranar gini ranar zane ko ran zane ran gini ake cewa ne rinzi ne razza ne su da aka riga kaddara ba wani sabon abu kai da za ka iya kawo sai ka nisu ka samu nisuwa so da haka abun zai kare yace ala inna rukuna ala gururin ila daril fana'i min al'anai ala ka saurara ka ji inna rukuna haqiqa karkata ila da alal gururi akan ruɗi na duniya kawai ila daril fana'i zuwa ga gidan karewa ita ce duniya min al'anai yana da cikin wahala a ce kai ka karkata kawai karu su shi ɗan ya ruje ka duniya kawai take son ka tara wallahi ka jawa kanka wahala don sai abin da Allah ya kaddara maka ne za ka samu to kaga in kace za ka nemi abin da Allah bai kaddara maka ba wahala kake sha idan ka zo maka shi kenan in ba ta zo maka kwantar da hankali shi yasa mu zama ake cewa ta'ika abdul dinari wal dirhami wal qadifati wal khabithati idza udiya radiya wa idza lam yunal yarba bawan kuɗi ya wahala bawan dinari da dirhami ya shiga uku ya halaka ya wahala a duniya ce mai neman duniya kawai kuɗi ba ruwansa da addininsa wannan ya sha wahala a duniya <clears throat> da bawan ainihin burgo mayafin da zai yafa ko zai kwanta a kansa ko kuɗa. bawan riga sutura kawai da abinci da gida da abubuwa na duniya da kuɗi su ne yake bautawa su yake nema tukuru magana kuma yake ce wannan ya halatta idan an bashi sai ya gamsu in Allah ya bashi ya gamsu bai gashi ba kuma sai ya fushi Allah ya hana shi yana ta nema shi Allah ba ya son sa don karshen abun kenan duniya ka sa gaba sai ka fushi da Allah don Allah shine mai ba ruwa ya kace bai baka ba ya son ba ka san kuma wata kila talauci shi ya fi bai maka alkhairi ba kai kuma kana neman dukiya saboda haka rayuwar duniya ba wani abu ba ne. idan ka kwatanta ta da lahira wannan zai sa ka nutsuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna da ƴaƴanku da dukiyoyinku jarrabawa ne dukiyoyinku da ƴaƴanku Allah ne yake jarraba in ka dauki dukiya jarraba ne fitna in Allah bai baka wani ka ce to wata kila da an baka ba za ka haye wannan jarrabawa ba in Allah ya baka kuma sai ka yi kokarin ka haye wannan jarrabawa ma da yake fa qa'inuha tariqu za'ni anha wa in kana al-halittu ala faƙa'inuha mai zaman duniya sari'u za'ani anha mai gaggawan ƙaura ne daga gare ta mai gaggawan tafiya ne ya barka shine arzan arriya wa in kana alhalil ko da yana kudai ala sawai a bisa zama ko da yana kuɗai ya zauna a duniya to ya sani nan ba da dadewa ba zai bar duniya so da haka idan ka zauna a in Allah ya sa kana duniya to karka miƙe kafanka ka sani ajalin da zo za ka tafi wajen yi an kira za mu nafsa iza jaha ajaluha Allah ba jinki tare idan ajalin da zo to fa qa'inuha me zama ya miƙe kafa a duniya ko zani na me gaggawan tiratuwa ne gaba ita wa in kana al-harisa ala kawai ko da yana kudayin ya zauna duniya A wanda zai bar duniya ne ba kudayin zama ta kowa a dole yake tafiya a dole ne yake tafiya don lahiyar ma baka san me ka tarar ba to sai ka gina lahiran ta yadda in mutuwan ta zo dama kana shirye kana shirye ka riga ka gina lahiran ka to idan mutuwan ta zo maka wallahi kana bayyana sautin raja har ka dawo kana rajayi kana tsoron wuta ko aljanna in Allah zo dauka ranka sai ka ji kawai kai zan aljanna ne shi ne sai ka shiga aljanna in ana inda an inda zanni asiri Allah ya ce ni ina inda ba na yake da sona in ba na yayi yaji ya so ya hadu da ni dan so in hadu da shi wannan mumini ne in ya zo mutuwa saboda ayyukansa in ya lura da ayyukansa sai Allah ya sa masa kaunan ramar Allah da aljanna kuma sai zai fada a cikin aljanna amma in ba haka ba yana cikin tashin sai kaga yana dukan mutane na harbi yana hoyo Allah yana yin wasu abubuwa ma da saboda ayyukan ba su yi kyau ba mutuwar sai ta zama wani iri ba za a iya ba da labarin yanayin yadda ya mutu ba bangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya ba mu gudun duniya Allah ya gyara mana zukatanmu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Yeah, absolutely.